بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم وبعد السلام عليكم إن شاء الله تعالى kamar da muka ambata a sauran karatukan da suka gabata a baya cewa cikin tsarinmu za mu dinga zakulo abubuwan da musulunci ya magana a kai sa'an nan tattauna don haka a wannan karon za mu yi magana ne akan abin da yake alaƙa da sihiri a daidai wannan darasi kuma yanzu ina gabatarwa ne a matsayin gabatarwa dangane da bayanan da ake na sihirin hana yin aure abinda ake nufi sai a ga mutum ya girma ya kai ya aure kuma yana da lafiya kuma yana da dukiya amma ayi ayi sai ce ba zai aure ba hakanan ita ma ta girma tana da lafiya iyayenta za su iya ɗaune aure amma sam yan nan ta ƙi aure to wani lokaci alakan sihiri ne wani lokaci kuma wani haka don haka sai ka biyo mu a hankali in sihiri ne a bayyana ma alamominta yadda malamin musulunci suka ambata sannan a gaya ma matakan da ake bi a ware duk a mahangan musulunci don sun samu haka sai kai subscribe na wannan channel namu insha Allah ta'ala nan da lokaci kaɗan tukan da su biyo baya muna fata Allah ya samu dace wassalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh